idan ya zo ba haya da ya zo yunkuri sai ka ga duburarsa tana fitowa wani lokacin kuma a'a yayi yayi yayi ba hayar ta gagara sai ga mutum ya kwana biyu uku hudu bai ba haya ba to idan aka samu hadari a garin yunkurin da bushewa za a iya samun kumburi da za a iya samun tsagewa hey there subscribe to my channel and also press this bell icon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 yan uwa masu jinmu mu da sauraronmu na ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan rana mai albarka ta ranar asabat wacce ta daidai da 25 ga watan hudu wato rabi sani hijiriya ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama 1444 wanda ya daidai da sha tara ga watan sha 11 shekara ta 2022 nura salihu adam wanda ake walakazi da salih nur a wannan gari mai albarka mai ɗumbin tarihi wato makkatul mukarrama bayan ainihin gabatar da ibadoji to mukan ɗan yi ƙoƙari mu wayar da kai mu faɗakar mu nuna wa al'umma abubuwan da zai zama mafita gare su to abinda na zo kansa shine wato tattaunawa ko maganganu ko koke da al'umma ke yi ciki har da masu tambaya wannan ya ce yana da kolon wannan ya ce yana da ma'ida to <laughs> sai kai dariya sai ka ce me kolon menene ma'ida to shi kolon duk wani dan adam na duniya ina da shi sannan ma'ida duk wani dan adam na duniya ina da shi aka ce kolon wato bature ma ya kira su da colon maka ce colon da larabci to bature ya kira su da columns abin da ake kira da columns akwai abin da ake kira kulunin sa'ida kulunin musta'arida wa kulunin nazila wa kulunin hauli su ne ainihin a ma'ail galiza da kaji an ce ma colon ana nufin a ma'ail galiz wato manyan hanci haka bature ya ce ascending column transverse column descending column sigmoid column su ne hanji guda hudu to in ka an ma ma'ida ba ciwo ba ne a'a shi ake kira stoma can eh, nijar sukan ce estoma to ita ma'ida shi ne babban timbi wanda ke dafa abinci to da yawa za ka ga in mutum ya zo ya ce kolon kolon kolon yana da kolon wato za ka same shi ko dai cikinsa ya dinga ciwo ko cikinsa ya cushe ko cikinsa ya kumbura ko a samu imsak wato bushi mara kyau da ke samun dan adam in aka ce bushi shi batu da kirawo dry dry na me wato digestive system drying bushewar hanyar narka abinci shi wannan system wato ya fara tun daga baki har zuwa mafitar bahaya bututu ne Allah subhanahu wataala ya sanya shi wanda dan adam ke iya tauna abinci ya dinga tafiya ya dinga tafiya ya dinga tafiya har a tace abin da yake mafi inganci kuma wannan abin mafi inganci ya zama jini sannan kuma a fitar da kwatamin bahaya a watsar da shi a ban daki to yayin da aka samu bushi na hanji ana nufin an samu karanci na sinadarin fiber sinadarin fiber sinadarin fiber shi ke iya bayar da santsi laushi da menene ainihin wato yauki to in aka samu rashin sinadarin fiber yauki ya kauce santsi ya kauce laushi ya kauce to daga nan abinci zai dinga tattaruwa a cikin ciki bai iya fita wani lokacin ɗabi'a ta zo wa mutum ya kasa fitar da shi wani lokacin larura ya zo wa mutum ya kasa fitar da shi menene ɗabi'a menene larura wato da yawa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kulu wa sharabu wala tusrifu ku ci sannan ku sha duk lokacin da zaka ci abinci mai tauri ka ki bashi ruwa ingantacce ko duk lokacin da zaka dinga zabin abinci guda ɗaya to zai iya cutar da kai ana iya samun mai colon ya zama ya samu kumburin shimfidar hanji mai colon ina samun bushewar shimfidar hanji mai colon yana iya samun maruru a cikin hanji mai kolon yana iya samun kuraje a cikin hanji to dukkaninsu gaba ɗayansu larura ne da za a iya samun imsak to daga nan idan ya zo ba haya da ya zo yunkuri sai ka ga dubirarsa tana fitowa wani lokacin kuma a yayi yayi yayi ba hayar ta gagara sai ga mutum ya kwana biyu uku hudu bai ba haya ba to idan aka samu hadari a garin yunkurin da bushewa za a iya samun kumburi da za a iya samun tsagewa wato shimfidar hanjinka ta samu faso to da zarar shimfiɗan hannunka ta samu fasoya me zai faru za ka dinga kashi na jini shi kuma kashi na jini akwai baki akwai mai duhu akwai kuma readiness jajawur to in ka ga bahaya tana baki jini ne ike haɗuwa da abinci ya riɓe idaskare sai ai kashi baki ko gan shi mai duhu duhu to ana samun tsoho ne amma bai daɗewa in ka samu readiness kuma a lokacin ake iya samun wato jinin ike tsatsafowa shi yasa za zaka ga wato jikin mutum ya canja kasala ciwon kai ciwon baya ciwon ciki kumburin ciki da makamantansu saboda me ingantaccen sinadaran da za a hada jini da shi to ya gagara mutum ya iya fitarwa a azinallahu ajarana dalle zalika wajibi ne idan mutum ya samu ɗaya daga cikin irin waɗannan yana iya haifar da tsutsotsin ciki wato macijin ciki su ne worms in aka ce dudil baɗan wato tsutsotsin ciki dudatil baɗan to da zarar an samu wannan to shi ma ba za ka iya zama lafiya ba za ka iya samun olsa za ka iya samun kansa ta ciki a sanadin kolon din an samu iltihabul kolon wato zazzabin manyan hanji me ya kamata a yi a duk lokacin da aka fuskanci an samu irin wannan to akwai mafita akwai dabara wajibi ne mutum ya koma yin amfani da ganyayyaki ganyayyaki kamar me za a iya cewa irin su zogale za a iya cewa irin su rama za a iya cewa irin su yakuwa da makamanta duk abin da zai zama wato hadar ne shine bangaren ganyayyaki ko kuma a tafi fruit in aka ce fruit su ne kayan marmari musamman akwai tsirin da allah subhanahu wataala ya ba wa al'umma ba san shi ba menene shi shi ne gwanda kaga gwandan nan wato kusan 90% wato tana da digestive enzymes and digestive fluid wato sinadaran narka abinci da me ainihin sinadaran da zai zama ya magance matsaloli na bushewa a cikin ciki to akwai wato um, magani mafi inganci wanda shi magani ne mai kolon din me zai iya dauka akwai abin da ake kira hilba ita wannan hilba tana nan kai ka ce gafinta kamar wake kowa ya san hilba yanzu akwai ta kasashen larabawa akwai ta kasashen hausawa to ita hulban nan ana iya nika in aka nika ta yi laushi sai a zuba ta a tukunya sai a zuba ruwa sai a sa yan zuma an kana shan zuma sai a dafa sai ta zama tsararo kamar misalin a ce farau farau to ana iya shan dan karamin kofi ko a sha cokali hudu biyar shida to ita alhilbatu takhrijuma fil ama'a'i min radi'a wato duk abin da ya zama mummuna a cikin ciki ya dankare ya cushe to ita wannan hilbar ruwan hilbar yana iya wanke wannan four columns din su ne kolon din kulunin sa'ida kulunin tsarida kulunin nazila wa kulunin haudi su ne manyan hanji da ake kiransu large intestine da turanci to kenan an samu mafita to kuma sai ya zama na cewa abinda yake cikin ka ya fita to kuma shi shikenan sai a koma gidan jiya a'a wato ana so a ɗauki ɗabi'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya zo zai ci abinci sai ya zama na cewa akwai fawakiha a gabansa wato kayan marmari to yana duba daga cikin fawakiha ɗin nan menene a ala sai ya duba sai ga kankana to wannan kankanar annabi sallallahu alaihi sallama ina cinta empty stoma wato cikinsa babu komai zai fara shanta idan ya shata tana iya wanke tumbi tana iya furzazo da sinadarai na narka abinci kuma tana iya ɗauke duk wata cututtuka akwai abin da ake kira wato eh, bilios wasu ruwa ne eh, wanda suke haɗuwa su dafa mutum abinci wanda a ciki za ka iya samun pepsin renin hydrochloric acid and hydrogen peroxide to waɗannan sinadaran su suka iya dafa mutum abinci to ita kankana tana iya daidaita zafin wannan ruwan da sanyin da kwantitinsa to dan uwa lokaci ya yi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dora mu akan alkhairi ya sanya mana abin da muka yi zama alkhairi ga al'umma nura salihu adam wanda ake lakabi da salihan nur salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh